Cibiyar mai suna Center for International Advanced and Professional Studies cikin rahoton da ta fitar ta ce gwamnonin jihohin Yobe, Kogi, Zamfara, Ibonyi da Akwa Ibom su ne suka fi kowane gwamna a Najeriya rashin aiki a talakawansu domin dukkaninsu babu wanda kwazonsa ya haura kashi talatin 35 cikin 100 na mizanin kididdiga Na tambayi daraktan wannan cibiya Farfesa Anthony Kela ko menene muradin wannan bincike ya ce. We think it help the Zai taimaka wa mutane su san menene waɗanda suka zaɓa ke masu zai kuma taimaka wa gwamnonin kansu su ƙara ƙwazo zai kuma taimaka wa tarihi ya tantance abin da ya faru a baya. Comrade Abubakar Abdulsalam na wata ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci da kuma kawo kyakkyawan shugabanci a cikin ƙasa ya ce suna maraba da rahoton wannan cibiya. Wa wannan rahoto ba mu da jadis idan ka zaka waɗannan jihohi na gode Allah wannan abun da suka faɗa bai ma daɗe ba akwai waɗansu ayyukan mutum kai nan kaɗan daga cikin jihohin nan kusan hudu daga cikin su mun zagaya kuma maganan boko haram a bangaren yobe kuma maganan barayin shanu a zamfara ina ga wannan ba zai zama mana wani abu na hujja ba abin da ke faruwa a maiduguri inda ma boko haram ta fi tsanani duk da tsananciyar hare-hare da yan boko haram suke kaiwa amma gwamnan irin rawa da yake takawa to abu a yaba masa ne. jihar yobe wacce na ɗaya daga cikin jihohin da rahoton nuna cewar gwamnanta na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka fi kowane rashin aiki a najeriya ta ce bata yarda da wannan rahoto ba aji yarima bularafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar. Mana Hassan wannan report wanda wani ya zanna a Lagos a air condition ya rubuta mana wani abu kan ayyukan da muka talakawa a yobe na gwamna Ibrahim Gaidam wannan maganan banza ne. Mutum yana Lagos ya zai rubuta wani abu akan damatur wanda bai zo ya ga abubuwan ba. Su zo su ga abubuwan da muke wa talakawa amma ba mutum wanda yake Lagos bai san ma ina inda damatur yake ba. Kawai zai bugo wani ƙarya a jarida akan cewa gwamna mu ba abin da ya yi a talakawan yobe. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria